wakilin abin da ka wannan dan hayaniya shine wakilin ganin cewa su gurunin kudu sun taru ya so ya so da na apc da pdp sun kwatsa sun zama abu daya suna ganin cewa dole sai an ba su mulki to ba magana dole siyasa ba magana dole kowa da ne kowa mai yanci ne idan ka ce kai sai naka dole sai naka to ni ma akwai na kenan shine rigima ai saboda haka wajen kalamai wato kawata amfani da hankali da basira wanda yake wajen wannan kalamin bai sa wani a matsayin zolaya zula ba saboda haka zama da dandan yanayi na zumunci jam'iyyar pdp ta 'yan najeriya ce kowa ɗaya ne a wannan jam'iyyar kowa mai hakki ne mai yanci kuma muna yi ne domin ƙasa ba da wani bangare ba saboda haka idan muka taru za mu dawo da hankali ta cewa mun saba dama can muna a bakatan ƙasa wannan abin na mai da mulki kudu an taɓa yin sa'i a pdp shekara kamar shirin baya aka ɗauko wasan aka ce duk wanda ke arewa ba zai takara ba amma aka ga wai ba wai dole ne ta sa aka wani abu a'a ganin ƙasar ne da yanayinta da kuma ainihin neman a samu sulhu a samu zaman lafiya domin a yi arziki a ƙasar ta inganta aka wani abu saboda ka a yanzu idan ka ce dole sai dan arewa a sai dan kudu dole sai ya koyi ku to kaga ba magana siyasa kenan ba magana pdp ba magana apc a magana arewa to ni dan arewa ne saboda kaga ka wato har za ka zo nima ka tun rani nima in je ta da mutane apc mai mitin mu ce mu sai mu to idan aka ce arewa cewa da pdp da apc da mu nan da sauransu ga mun yi mitin a can kuma kudu su ma su yi mitin to tsakiyar kuma waya tsakiyar kuma ai ba kasa kenan idan ma haka yi tabbata sai dai biyo kan cewa akan an yi ne domin ana gan shi ne daidai domin zaman lafiya masu cewa misali masu cewa a saboda zaben da aka yi na shekara shidan nan kusan pdp arewa kusan ba ta da kasashe so ka wata samun dan arewa a bashi shugaban jam'iyyar nan wanda yake maybe yanayin yanayinsa da kuma irin siyasa zai sa ainihin samu ainihin dawar kwarjinin a pdp arewa to idan wannan shine hujja mu laifi cewa an yi ne kawai domin a dago pdp ta rayu ta kai cin zaɓe amma idan an yi ne kawai akan a'a mu yi ne saboda zaɓe sai namu to ba za ta yi ba. fatanmu shine in an zo tare na gawaki ka ce hankali da ganin girman juna ya zo shine gaba ba bangare bangare ba ba son zuciya ba ba biyan bukata ba don maka shine ba a jam'iyya dole har yaushe za a ana magana ci zaman lafiya ana magana gina kasa idan zaka je kana magana ainihin gina bangare ko gina zone in dai kasa ke magana da kuma arzikin kasar cin hausa to shine magana akan abin da ya dace in kuma na yi ne akan magana cewa a'a wane ya fushi kaza kaza a saka masa don abin nan don ya huce to fine so ko ina shine ko ina ku hujja masu cewa sai za su kan dole me hujja su amma dai fatan shine in ma me in ma me zaben za a yi na 2023 duk da Najeriya da yanci takara duk da Najeriya ko ina ke yar yanci takara abin da ba dan ku dama ya takara shi zai ba dama shi ba takara ko ma wai ya takararsa wannan shine matsayin. abin da sa gaba a matsayinmu na dattawa shine muna kallon najeriya a matsayin jiya muna kallon najeriya a matsayin yau muna kallon najeriya akan gobe ya ci zama to wani abin shine zai zama kamar linzamin mu mu haɗa su ga kiɗa kamar cewa wajen goben nan mun sa gobe gobe ta zama lafiya gobe ta zumunci gobe ta ɗin kai gobe ta arziki wannan shine aikin mu